yau dai sai dai a hakuri ba yi sai dai ka sha da bakin da bakin roba eh a kan idi tun na rasa ludaya na sarkin kunu kenan ina da wani ma mai siyan kunu na irin ka la la la la la la la To, zuba mun da Wannan rake ba dan daga Allah bane ai sai a ce a sa hukunci doka ya zama kayan shaye-shaye. Abu ya ce ba. A wani nawa? Na ɗari. Na ɗari a haba. Ta mun a leda. Dama gida zan kai aiki. To ai har siga ma abin da nake haɗa cikin wannan abin baya kun. Talatin. Wannan suna ake muku ko yayi dan yayi a kawo ma. ba abin da ya ma zafi ba na son tambaye tambaye la la la la la la la la la la la la la la la la a'a kar ka fado min ba ka siya duka ba na ɗari ka ce a to kai bari kuma ba ciniki ya shiga duka ba na tashi daga nan in tafi gona in tafi ɗibar karmami wallahi daga nan ɗibar karmami zan tafi kai ikon ga mutum yana talayi? Hmm? ya iya la la la la la la la la yau kasuwa kuma gaba ɗaya ɗaya la la la la la ta kawo kuɗi gara a danka min haka ake yi sai a karba in ta zirga-zirga a gidan sun mutum a dinga sharwai daga kunu ibiyo mutum a gida rike rike rike ka zuba wai idan ne a rufe yau kuma hmm? a mi. kunu aka hukumin lai ya ma rasa inda zai dora wannan ba dan daga Allah bane ai sai a sa doka to abu ne ba gyara Allah ne abin abinsa dole a kalla rake ne la la la la la la la la la la la la

shamaki kira ganin ruwa irin wannan ba kai shamaki na kai na kaje haka namijin duniya ta kai na kaje wallahi zuwa ne na so mai daki na kunu kunu eh ka san mai juna biyu a ina ka so kunun wallahi a can kayan yalwa ina kunun yake yanzu a gashi nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shamaki dan garba kenan ai kunun nan gaba ɗaya ka kaga dina kai rada da shi wallahi laifin wannan ne me rake rake wallahi laifin sa ne oh, rake bawan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naira ɗari kenan wallahi ta matsa hmm. sai na nemo mota kunu a duk inda yake kasan mai juna biyu eh yanzu a kai mata raken ta goguya eh eh tunda ku da yan garin nan rake bai karbe ku ba fahimtar da nai hmm, to gaskiya hmm. da Allah ka ce maka min da naira ɗari manan ko masu mata da dubu ɗaya ne ba abin da ya ɗaɗa da komi ban ɓarar ba kunun ma da za ka je ka ƙaru an ɓarar shi ma da ne sanadi an ɓarar da kunun ni ne ta dubu ɗaya na biya ku dai fahimtar da ne wallahi zan gaya hukuma ya kamata ce wannan karkara dai a yi muku katanga da shan rake tunda ku kwakwalwa ko zai ɗaukar rake ba ko wannan ku ya shan rake hake ku dinga ballo asara iri iri iri iri kun ballo ta mai kifi kun ballo ta mai kunu kai in nan gaba aka yale ku da rake nan ku ballo raika wallahi Allah ya ɗaukar rai da ku yin kun shan rake ni ne ina shan rake nan inda ka san mafarki nake haka nake jina da raken gaba ɗaya zan fita ta kai ciya Allah gaba da can eh? ai an ba raba ku da rake nan ba billahi rana ku kai kai kai kai yayi yage shana yi haka yi haka ku ga ƙwallon ku ƙarama ce don me za a dinga haɗa ku da ka tafi ka nuna wata heda hmm? amma da kyan ya gabata ka tafa mata da shi ka ce dalilin shan rake ne yasa kai mata asara dan kar ta fahimci ba ka so ka so ne in gurki ai ta dauke ni mahaukaci ba mahaukaci ta dauke ka ba ai duk irin ƙwallon ku ce hmm? eh rike a tafi da shi dan Allah mm, mm, mm, wallahi shi ni yorakin da yake hada masifa wallahi shi zub da kayan na san kuma na sha me zai yi ni da ya isa wallahi ya shi ka rike a ya shi. ni ka yi ta rike ka yi ta kunu tallahi ni gaba ɗaya yanzu hankali na je ka sa mata kuka ka lallabe ta to ike na gode. ni ke da godiya dan laji gode. a a to raken nan da idan fita da idan garin nan amma ne wa yanka zo mai gari ne je sa haske ake ɓangin I'm ni in ni nake harakin nan ma gobe ran get da ake wani kenan ruwa kunu kunu la hawla wala quwwata illa billah kaji na tsaya na tsayi ya ga wa kunu yana shari ke balle eh. ke ga ai rake ba ba bai zai ba bane ba ko wato shi bai ga mai kunun ba kaji ana ah! ana rake ba a magana mai cikakkiya ba a karatu eh. sai wani bai rubuta ana ce masa alfa sai ce shi wallahi sai yayi aka samu rake mai zaki zai hada sharake da karatu to ba zai yi ba sai da ka tsaya kai karatun ko kuma ka sha rake to ba Allah nan dai ya ya'udhu billahi amma tun gaba eh. sai tun kai maka ya kafce da ke da ya haka Haba menene da ke ba wannan ba ko ba ne da ke ko gani aka karo masa wani ajiya cinye ta alfamu karan ka a'udhu billahi ash-shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim eh, kada karatun suka maka eh. can zai ce ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا يا منا انك انت انك انت سميع الدعاء وعيرهم Rage, a sha da kansa baya samun nutsuwa wani ya sha shiga shi ya kwana rawa a sha da ke wasu na yin karo da juna malam a sha da ke rake a din mai shan sama ya kan dai gani babu sani sirri ne cikinsa kowa ya sani a sha da ke